Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilohaz dubu ɗaya ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voa voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 26 ga watan Satumban shekara ta 2018. Suna Nasar Fil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu da masu sauran abokan aiki ke fancin kamu wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai. To Sarfila shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da ke halartar taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya cewa su mai da gwamnatin iran saniya ware muddin ta ci gaba da cin zali wani babban jami'in leken asirin amurka ya yi gargadi da cewa barazana da tashin da china ke yi a fannin fasahar kutsen intanet ya fi yunkurin rasha na yin katsalandan a zabukan amurka hadari kana an ambaci wani likitan fiɗa na ƙasar sudan ta kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabon majalisar ɗinkin duniya ta nansen sabili da taimakawa 'yan gudun hijira To karin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa a jiya talata shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gabatar da jawabinsa ga duniya a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Regrettably, many of the crises and threats to peace and security around the world which we debated last year daga gobe alhamis kuma ƙungiyar kwarigo ta najeriya za ta tsunduma yajin aikin sai ba ba ta gani idan har ba a sasanta ba to mun riga mun bada jawabi akan cewa idan har sha abin dare ran laraba kuma babu wani tanadi ko kuma bayani da aka yi to gaskiya ba za mu ah, iya tabbatar da cewa ma'aikata za su ci haka kuma za ku yi cewa amurka da birtaniya da kungiyar tarayyar turai sun yaba ga yadda aka gudanar da zaben jihar oshin duk da cewa ba a kammala shi ba sai kuma shirin dimokuraɗiyya a yau wanda sahaba imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdul shugaban amurka donald trump ya yi kira ga shugabannin kasashen duniya da ke halartar taron kolin majalisar ɗinkin duniya cewa su mai da gwamnatin iran sariyan ware wadda ta ci gaba da cin zali yayin da ya zargi shugabannin iran da haddasa rudani da mutuwa da kuma banna trump ya ce shugabannin iran ba su mutunta makwabtansu ko kan iyakokinsu ko ɗiyaucin ƙasashe a maimakon haka shugabannin suna azurta kansu da dukiyar ƙasar yayin da kuma suke haddasa tashin hankali a gabas ta tsakiya da kuma waɗansu yankuna da ke nesa. Trump ya ce Iran ta hakikanta ta aikata ba daidai ba yanzu mun gyara kurakurai da dama da suka hada da kafa takunkumai a matakai da dama daya daga cikin manyan matakan da aka taɓa ɗauka tilas ne Iran ta sauya lafazinta na hakikanta za ta yi haka ba ta da zaɓi. Trump ya jaddada cewa yarjejeniyar da aka cimma shekara ta 2015 zamanin mulkin Obama na kawo ƙarshen ayyukan nukiliyan Iran wanda ya janye wata garaɓasa ce kawai shugabannin Iran suka samu da ya ba da damar ƙara ƙarfin ayyukan sojin ƙasar ta Iran da kimanin kashe 40 cikin 100 da kuma ɗaukan nauyin ayyukan ta'addanci da aikata ta'asa a Siriya da kuma Yemen. wani babban jami'in leƙen asirin amurka ya yi gargaɗi da cewa ƙara ƙarfi da tashi da china ke yi a fannin harkokin tsaron hanyoyin sadarwar intanet yana da matuƙar barazana da kuma haɗari fiye da yunkuri da ƙasar rasha ta yi na yin katsalandan a zaɓukan amurka ya ce beijing na kan hanyar ta na neman zama ƙasa da ta fi kowace ƙarfi ta wannan fuskar a duniya Daraktan ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa Dan Coats ya bayyana barazanar ta China a matsayin wani salo da take bi sannu a hankali kuma cikin dabara da ya sa take iya kaucewa ɗaukar hankali kamar abin da ya biyo bayan yunkurin da Moscow ta yi. Coats ya ce abin da ya fita da hankali ma shine yadda China take fakewa da dangantakar da da Amurka da kuma sauran kasashen duniya da ƙara ƙarfinta a fannin fasahar kutsen intanet a cikin gida. ya yi misali da yadda china take kaiwa musulmi 'yan yankin jinshan hari da nufin gwajin karfinta a fannin fasahar intanet ya ce jami'an ƙasar china arewa maso yammaci da musulmi suke da dama sun ɗauki matakan sa ido ta hanyar intanet da ya hada da tara bayanan kwayar halitta da bayanan asali a duk faɗin yankin ƙarƙashin jagoranci da haɗin kan kamfanonin fasaha na ƙasar ta china 'Yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dattijan Amurka sun ɗauki wata mai shigar da ƙara 'yan jiha Arizona ta yi wa wata mata da ke zargin wanda shugaba Donald Trump ya zaɓa a matsayin alkalin kotun koli Brett Kavanaugh da cin zarafinta tambayoyi. A cikin wata sanarwa da ofishin shugaban kwamitin Chuck Grassley ta tabbatar ta bayyana lauya rachel michel a matsayin kwararra wadda ta shafi shekaru da dama tana gabatar da kara da ta shafi cin zarafi ta kuma yi aiki a ofishin karamar hukuma maricopa a matsayin shugabar sashen kula da waɗanda ake keta hakkokinsu wadda ke kula da abin da ya shafi bin kadin waɗanda ake cin zarafinsu da kuma ta da hankali a cikin iyali. 'yan jam'iyyar republican sun nemi ɗaukar lauya mace ta yi wa christian blasey ford tambayoyi wadda take zargin kanavo da cin zarafinta lokacin da dukansu suke matasa domin gudun kada a yi zargin cewa suna nuna son zuciya kasancewa dukkan 'yan jam'iyyar republican da ke kwamitin majalisar dattijan maza ne sa'insa da ake yi tsakanin jam'iyyun a majalisar dattijan amurka kan waɗanda wannan da shugaban amurka ya zaɓa matsayin alkalin kotun ya kara zafafa a jiya talata. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wani alkali a jihar pennsylvania ya yankewa bill cosby hukuncin daurin shekaru uku zuwa goma a gidan yari jiya talata sabida da wato bugarwa da kuma cin zarafin wata mace a gidansa cikin shekara ta 2004 alkali stephen o'neill ya kuma ba da umarnin a ɗaura cosby ba tare da bata lokaci ba tare da watsi da bukatar da aka gabatar ta ba da belinsa Dan wasan barkwancin da mutuncinsa ya zube ya kasance fitaccen dan wasa na farko da aka samu da laifi tun da aka fara wannan gangamin nan da aka ba lakabi mitu da ya sa fitattun mutane suka rasa mukamansu a fannoni da suka hada da kafofin wasannin shakatawa da siyasa da kuma sadarwa sabili da aikata ba daidai ba. Matar Cosby Camille bata kasance a kotun ba a lokacin da aka yanke hukuncin. alkalin ya bayyana cosby a matsayin mutum mai cin zarafin mata karfi da yaji wannan na nufin za a buƙaci cosby ya rika kai kansa gaban hukuma kowace kwata kuma za a sa sunansa a rajistar masu cin zarafin mutane da za a aika wa makwabtansa da makarantu da kuma waɗanda ya ci zarafinsu tilas ne kuma cosby ya rika zaunawa da ƙwararru da za su rika bashi shawarwari iya tsawon rayuwarsa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka anan Washington DC. Madalla. yayin da ake gudanar da babban taron shugabannin kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya ke gudanarwa duk shekara jiya talata shugaban najeriya muhammadu buhari ya gudanar da jawabinsa inda ya mayar da hankali ga batun tsaro da zaman lafiya kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin mu a new york baba ya ko makeri ya aiko mana. jawaban na shugaban najeriya muhammadu buhari sun fi mai da hankali ne akan batutuwa da suka shafi tsaro da zaman lafiya da kuma yin sulhu tsakanin bangarori masu gaba da juna sai dai shugaban na najeriya ya bayyana damuwarsa akan yadda ake ci gaba da samun matsalolin tsaro regrettably many of the crises and threats to peace and security around the world which we debated last year as we did our Ya ce abin takaici abubuwa masu kawo barazana da koma baya ga tsaro da zaman lafiyar duniya da muka tattauna a kansu a bara har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya taɓa batun rashin tsaro da ake fama da shi a nahiyar Afirka da yankin Asiya musamman rikicin Siriya da Yaman da Falasɗinu da ma ayyukan ta'addanci na cikin gida kamar Boko Haram da sauransu. kan batun mummunar kisan da aka yi wa kabilar Rohingya a Myanmar shugaba buhari ya bayyana matukar damuwansa lamarin da ya kai shi ga cewar we commend the united nations for staying focused on the situation of the rohingya people to bring their suffering to an end and hold to account the perpetrators of the atrocious crimes committed against innocent ya ce muna yaba wa majalisar ɗinkin duniya da ta yi aiki tukuru ta maidowa 'yan rohingya martabarsu tare da ɗaukar matakai akan waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin shugaban najeriya muhammadu buhari ya ce dole ne a yaƙi cin hanci da rashawa saboda su ne ke hana ƙasashe da dama ci gaba kanin suke jefa ƙasashe cikin rashin tsaro da kuma kwararar kuɗaɗen haram fight against corruption therefore involve us all it is in our collective interest to cooperate in tracking illicit financial flows, investigate and prosecute. Ya ce yaƙi da cin hanci da rashawa alhaki ne da ya rataya a wuyan dukanmu. Haka kuma dukanmu za mu yi amfani da wannan yaƙin kana a gurfanar da masu wannan aiki a gaban doka kuma a maidawa ƙasashen da suka ɗebo waɗannan kuɗaɗen. a cikin shagulgulan wannan taron babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres shi ma ya yi batutuwa na zaman lafiya da kuma tsaro lamarin da ya ce ana samun ci gaba a cikin wannan lokaci but alongside these prolonged nightmares we can see progress in some situation last sunday i joined the leaders of ethiopia and eritrea to celebrate their declaration of peace. Ya ce duk da irin waɗannan matsaloli da muke huskanta za a iya cewa an samu nasarori a wasu wurare. Shine a ranar Lahadi da ta gabata na ƙaru da shugabannin ƙasashen Habasha da Eritrea inda suka ayyana samun zaman lafiya tsakanin su da kuma ƙulla sabon ƙawancen zaman lafiya tsakanin su. Haka kuma sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a Sudan ta kudu. shugabannin kasashen duniya masu halartar taron kolin majalisar ɗinkin duniya na cikin saba'in da uku sun yi jawabai masu muhimmanci da neman zaman lafiya da tsaro da kuma tabbatar da adalci ga kowane jinsin ɗan adam haka zalika suka yi batutuwa na ci gaba da bunƙasar tattalin arziki a duniya sai dai shugabannin kasashen duniya za su ci gaba da yin jawabai a yau baba ya kuma kiri sashen hausa na muryar amurka daga zauren taron majalisar ɗinkin duniya a birnin new york. To madalla a gaida ba baya ko makiri. To yayin da shugaban Najeriya da mukarrabansa ke birnin New York, a can Najeriya kuma kungiyar kwadago ta ce babu gudu ba ja da baya idan har gwamnati bata amsa biyan sabon mafi karancin albashi ba. To ma'aikata za su shiga yajin aiki. Mustapha Nasir tsare na ɗauke da rahoto kan wannan batu. Ƙungiyar kwadago a Najeriya ta ce babu ja da baya akan yunkurin tafiya yajin aiki daga ranar laraban nan akan batun ƙarin sabon albashi na naira dubu sittin da biyar ɗari biyar. Shugaban ƙungiyar kwadagon a Najeriya Comrade Ayuba Waba ya ce daga lokacin da suka ba da wa'adin makonni biyu da suka ɗiba ma gwamnati har ya zuwa yammacin talatan nan babu wani bayani daga bangaren gwamnatin najeriya a saboda haka ya ce komi zai iya faruwa daga karfe goma sha biyu na daren laraban nan kamar yadda ya yi karin bayani so mun riga mun bada jawabi akan cewa idan har sha abin dare yayi ran laraba kuma babu wani tanadi ko kuma bayani da aka yi to gaskiya ba za mu ah, ah, iya tabbatar da cewa ma'aikata za su ci gaba da aiki ba so mun kira ga ma'aikata kowa ya je zauna sai an ga yadda aka shawo kan wannan matsala domin ah, kamar yadda na gaya maka abubuwa da yawa sun faru an ƙara kuɗin mai ma'aikata sun yi hakuri. Comrade Ayubawa bandai yana magana ne da murya Amurka a wani taron ƙasa na ƙungiyar malaman makarantun Najeriya da aka gudanar a Mina, shugaban ƙungiyar kwadagu na jihar Kaduna, Kwamar Adamu Ango da suka yi ta kai ruwa rana da gwamnatin jihar Kaduna akan koran malamai sama da dubu ashirin da ɗaya. Ya ce ya zuwa yanzu sun kusa sasantawa da gwamnatin jihar Kaduna. domin kuwa ha an mayar da kimanin malamai dubu goma sha uku a bakin aiki. Waɗannan dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da aka kora kusan yanzu an dawo da dubu goma sha uku da ɗari shida da tamanin. Sun koma aiki. Sun koma aiki kaga ko wannan zamu ce eh an ɗan yi tirza. Gwamnonin jihohin Kebbi da jihar Niger sun gabatar da jawabai a wajen da ke nuna buƙatar mahimmancin kula da sha'anin malaman makarantu a Najeriya da farko ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu. Lalurorin ilimi lalurori da suka shafi kowa kuma duk muna biye da abubuwan da za mu yi kuma duk wani mataki da ya kamata mu ɗauka domin ingantar da ah, aikin koyarwa za mu ci gaba da ɗauka. Shi ma dai gwamnan jihar Naija Alhaji Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa. Ah, daga ɓangaren gwamnati dole a sa mataki da za a kula da malamai kuma a ƙara koya musu da za su zama malamai makaranta ingantattu sosai. A ranar Laraban nan ne dai za a kammala babban taron na ƙungiyar malaman Najeriya tare da zaɓar sabbin shugabanni da za su jagoranci ƙungiyar ta NUT. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ƙasar Amurka da Birtaniya da kuma ƙungiyar tarayyar Turai sun fitar da wata sanarwa haɗin gwiwa da ke yabawa da yadda aka gudanar da zaben jihar Oshin duk da cewa har yanzu ba a kammala zaben ba. Hassan mai na kaina gare ka. Cikin sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar, tarayyar Turai, Birtaniya da Amurka sun yaba da yadda aka yi zaben gwamnan jihar Oshin duk da ma dai ba a kammala ba. Sanarwar kazalika ta kuma yabawa hukumar zaben Najeriya bisa yadda ta ƙara inganta yanayin zaɓe da ma irin hoɓɓasan da jami'an tsaron suka yi kazalika sanarwar ta nemi duk masu ruwa da tsaki da tabbatar an kammala zaben cikin lumana gaskiya da adalci yayin da hukumar zaɓe ta ƙasa za ta kammala gudanar da zaɓen a mako a mazaɓu bakwai waɗanda ba su samu damar kada ƙuri'unsu ba a hali kuma ba laifinsu ba ne. sanarwar ta jaddada mahimmancin kammala zaben cikin kwanciyar hankali ba tare da fuskantar barazana ko sayan kuri'a ba hukumar zaben najeriya da ta nanata kudurinta na kammala zaben cikin gaskiya da adalci kamar yadda kakakinta malam aliyu bello ke shaida min abu ne da ake yin sa cikin tsari cikin tsafta kuma kamar yadda waɗannan manyan kasashe na duniya suka sa ido a zaɓen nan suka gani su ma ba sa ido na cikin gida sun sa ido kuma zaɓen nan ba a samu suka ko wani akasi daga wurin waɗanda suke da ruwa da kashi a wannan zaɓe ba illa ka ta kammala shi da aka yi kuma za a kammala insha Allah bayan alhamis. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. madalla gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda ya zagon muke cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai na dare. Yanzu dai ga sahaba Imam Aliyu da shirin mana gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin zaben gwamna a jihar Oshin yar manuniya ce kan abin da zai faru a babban zaben Najeriya ko kuma dai. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Gobe Alhamis idan Allah kai mu hukumar zaben Najeriya INEC a takaice za ta karasa zaben jihar Oshun inda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP senator Ademola Adeleke ya sami ƙuri'u dubu mai tan da hamsin da hudu da ɗari shida casa'in da takwas yayin da abokin karawarsa na jam'iyyar apc mai mulki a jihar alhaji boyega oyetola ya sami ƙuri'u dubu mai tan da hamsin da hudu da ɗari uku da arba'in da biyar hukumar zaben ta soke ƙuri'u dubu uku da ɗari hudu da casa'in da takwas a mazaɓu bakwai inda za a sake gudanar da zaben alhamis ɗin nan To shin sakamakon zaben na jihar Oshin abu ne da ya tsaya a jihar kadai ko alamar abin da zai faru ne a babban zaben ƙasa a Najeriya? Wannan ce tambayar da na yi wa Dr. Said Ahmed Dukawa na jami'ar Bayero ta Kano. Idan muka yi la'akari da wata al'amura guda shida, za mu iya cewa zaben Oshin a manuniya ce game da abin da zai iya faruwa a ƙasa baki ɗaya. a 2019 to abu na ɗaya wato mutane da yawa ba su karbi eh, ƙuri'arsu ba wato rijistar su ta hukumar zaɓe a jihar oshin a cikin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da ake tsarin su karbi ƙuri'a dubu ɗari bakwai ne suka karba wato kimanin dubu ɗari biyar ba su karba ba to kuma kusan duk sauran jihohin haka ne ah, ba inda za ka ce an gamsu da abin da aka karba abu na biyu wato jam'iyyun da suka tsaya takara a oshin guda 48 ne don haka sun yi yawa za su iya rude mai zaɓe ah, sannan kuma idan wato aka yi la'akari da cewar kusan duk wanda in zaɓi wata jam'iyya ba apc ba wato zai zama na kaman bayi da sha'awar apc kenan don haka duk wanda ya jefa ɗaya daga cikin jam'iyyu arba'in da bakwai to baya sha'awar apc to kuma a ƙasa gaba ɗaya za mu sa ran jam'iyyun su ma fa haka ne za su tafi sittin saba'in ko ma ɗari abu na uku hmm. wato an sami wato karkar daba an fasa akwatuna dalilin da ita aka ce sai an sake zaɓe a ƙananan hukumomi hudu kenan a mazaɓu bakwai hmm. ah, kuma wannan harkar dabar eh, ba za ka iya cewa wato ba za ta faru ba a wasu wuraren banda oshin abu na hudu an yi cinikin ƙuri'a wanda shi ma ba za ka iya cewa ba zai faru ba a wasu jihohin abu na biyar wato ta yiwu mutane ba su gamsu da ayyukan da gavina rauf arabishola ya yi ba a rahoshin hmm. kuma gaskiya wato kusan a dukkan jihohin najeriya mafiya yawan mutane mafiya yawan jihohi ba su gamsu da abin da gwamnoni suka yi ba da na apc da na pdp duka sannan abu na shida na karshe wato ba abin mamaki ba ne idan gwamna rauf ya yi ɗauki ɗora watakila ya sa ɗan takarar da ba shi mutane suke so ba kuma wannan gwamnoni da yawa suna yi da na pdp da na apc don haka za mu iya cewa mamuniya ce To. Wannan zaben na Oshi. Hmm, akwai inda na karanta dandalin sada zumunta cewa an yi mukabala tsakanin 'yan takarar guda biyu kuma ba mamaki dan takarar pdp ya takara wargani gani wannan watakila yana da tasiri a yadda zaben ya zo kusa-kusa haka ko kuma aka kusan kunnen doki tsakanin manyan jam'iyyun guda biyu e to kaga kamar wannan watakila wannan watakila sai mu ce abu ne kenan da shafi iya wannan jihar watakila kowace jiha kuma aka yi irin wannan mukabalar to wanda isi daukan hankalin al'umma zai iya rinjaye a kada guri'a. Mm. Me haka ke nufi da tasiri akan gwada cewa shugaban ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar APC a kudu maso yammacin Najeriya wato Ahmed Bola Tinubu kusan kalmarsa ko kuma faɗinsa wahayi ne a wannan yanki duk abin da ya ce zai faru to haka abin zai faru to me haka ke nufi ga, ga haka gare shi da kuma dai ita apc a wannan yanki a zaɓe mai zuwa to yana akalla dai yana nufin cewar dalilan da suke sawa yanzu mutane su zaɓi jam'iyya ko ɗan takara to sun fi ɗaya ko kuma dalilan da ita jam'iyya za ta iya takarawa ko ta kasu takarawa so sun fi ɗaya eh, dalilan ma'ana wato maganar ubangida kaɗai yanzu ba za ta sa kai jam'iyya ko wani ɗan takara ba maganar siyan ƙuri'a kadai ba za ta sa a wani dan takara ba magana cewa wani ina jam'iyya kaza kadai ba za ta sa ba saboda haka yanzu magana ce ga alamu talakawa sun fara wayewa cewar za su zaɓi wanda yi musu ko da ku a wace jam'iyya yake To daga ƙarshe akwai wata shawara da ake da ita za a baiwa walau su jam'iyyu ne ko kuma dai jama'ar ƙasa baki ne dangane da ainihin shi babban zaɓe da ke tafe? E babbar shawara su yi ƙoƙari su yi zaɓe sahihi na gaskiya zai fi taimaka wa jam'iyya mai mulki ya taimaka wa jam'iyya mai hamayya. Kaga daga dukkan alamu a ƙoshin pdp ta yi amfani da 'yan daba apc ta yi amfani da 'yan daba pdp ta yi amfani da kuɗi apc ta yi amfani da kuɗi to sannan kuma eh, ba mamaki idan apc ta amfana da jami'an tsaro to duk wannan zai iya ɓoye musu gaskiyar abin da yake tafiya a ƙasa ba za su fahimci gaskiyar al'amari ba har sai watakila an shiga babban zaɓe na ƙasa kuma shi kenan sai wani abu ya auku da zai ba su mamaki amma za su yi haƙuri su yi zaɓe na gaskiya musamman a wannan alhamis din da za ta zo da za a sake zaɓe a waɗannan ƙananan hukumomin na oshin to zai fi kyau su yi shi na gaskiya don su gano yadda al'amuran don su ɗauki matakan gyara. Kamar yadda kuka sani nan da 'yan kwanaki ne jam'iyyun siyasar Najeriya musamman APC za ta gudanar zaben fidda gwani da za ta fara da na gwamna. To sai na ji nasihar da Sheikh Ahmed Tijjani Yusuf Guruntum ya yi kan matsayar wakilai ko delegates a zaben fidda goni. Kaso mafi yawa na darasin da muka yi mun ja hankalin delegate da su ji tsoron Allah. Idan aka ce kai ne za ka zaɓi wadda zai fito ya yi takara baka da bambanci da irin wannan kingmakers din nan. Domin ku ne za ku fito da wadda zai shugabanci al'umma. Wallahi malam kaga wannan delegate da ake sa mutane su yi da yawansu sanadiyar halakar su kenan domin 'yan takarar ciniki ake yi idan mutum ya zama delegate to zai je gun wannan ya karbi dubu ɗari biyu ya je gun wancan ya karbi dubu ɗari biyu malam rayuwar al'ummar ka makomar al'ummar ka ana baka dubu ɗari biyu a kai to amma su ma an yi gashi da su ko su ma sun ci mai tsada ba wani delegate da 2015 aka bashi kuɗi wadda yanzu yana cin kuɗin ko akwai babu ku ji tsoron ubangiji ku tuna al'ummar ku tuna makomar al'ummar waɗannan shugabanni da za su zo su jagoranci al'umma ku tuna cewa dukiyar al'umma a hannunsu take hukunce hukunce da za a yi ma al'umma a hannunsu yake Jagorantan al'amuran al'umma a hannunsu yake al'amarin delegate ya zaɓi wadda zai zo ya jagoranci al'umma ya wuce a ce a bashi miliyan goma wallahi miliyan goma ta kasa ka zaɓi wadda bai cancanta ba jama'a mun fahimta sannan muna ba da shawara mai 'yan siyasa ku daina kula kanku wai sai jam'iyya kaza jam'iyya kaza in dai wadda ya cancanta ne ya fito a kowace jam'iyya kawai a zaɓe shi ba ma ruwan kama da delegate. Masu haro da aka Allah kamu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Hassan Umaru Tambola wadda ya taimaka mana muka samu matsala da shimfiɗar da ya yi da Dr. Said Ahmed Dukawa da Sheikh Ahmed Tijjani Yusuf Guruntun da kuma Cibahiro ne da kuma Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Ali zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sabon Imam To idan aka biyo mu a cikin shirin na hantsi za a ji cewa Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya rattaba hannu kan wata doka da za ta hana fitar da duk wani da aka kama da laifi wajen jihar Plateau don yi masa hukunci. Dokar wacce za ta dakatar da tafiya da waɗanda aka kama da laifi musamman a kashe-kashen da ke aukuwa a jihar Plateau ta ba da hurumin yanke hukunci a cikin jihar Plateau ba tare da an kai su Abuja ba. To sai a biyo mu ma shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga alheri ta dawo mana da takaitattun labarin duniya. Bello bari mu fara da wannan rahoton da muka kwadaita amma ba mu samu karantowa da ke cewa an ambaci wani likitan fiɗa na ƙasar Sudan ta kudu a matsayin wanda ya lashe lambar yabo mai matukar darajar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya sabili da taimakawa 'yan gudun hijira. Dr. Ivan Ata Adaha ya karbi lambar yabo ta Nansan da ake kira Nansan Refugee Award ta shekara ta 2018 sabili da shafi shekaru 20 yana jinyar mutane da suka kauracewa garuruwan su da ake rikici a Sudan da kuma Sudan ta kudu. Adaha dan shekaru 52 yana zaune a da ke arewa maso gabashin Sudan ta kudu. inda yake gudanar da asibiti ɗaya tilo da ke kula da 'yan gudun hijira 144 daga jihar blue nile ta ƙasar sudan da kuma mutane 53 daga ƙaramar hukumar mabam to da masu raro anan muke kashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za ku iya ziyarci mu shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu a madadin alheri giras abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma ciba hiro diodo ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau mr patrick nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum Afrique. Le monde aujourd'hui.